قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء wallahu alimun hakim wato abin mamaki wata rana wani malami sai ke nasiha ya ce kawai sai su suna karanta ayoyin jihadi ala tuqatiluna qatiluhum qatilu qatilu ce eh, to ni ban san ya zamu ba kila mun zo yana nufin mu tsallake to sannan in mu haka yake nufin mu tsallake to shi in ya zo ya zai shi ma tsallake yanzu zai ko kuma zai canza katilu din gashi abin da Allah ce ala tuqatiluna ba za ku kashe ba sai ni ko sai me in tsallake ko kuma sai bayan na fasara in ce a'a Allah ba da mu yake ba ya zan yi ala tukatiluna ba za ku kashe kauman wasu jama'an da naka so aimanahum suka warware alkawarin su ba wa hammu bi ikhrajin rasuli suka himmaci fitar da manzon Allah a garin ba wa hum sune bada'ukum suka fara tsokalan ku awwala marra a karon farko dan Allah mu mun san wani wani ma musulmi a kasar nan bai san da wani kasa Denmark ba bai sani ba bai sani ba don Allah su da suka fara zane zane hoto suka ce ko suka yi gunki ko suka yi katunu suka ce wannan manzon Allah ne da ku ku da kuke zaune a garin ku ya fara tsokanan wani Allah ce ba za ku kashe su ba su suka fara tsokanan ku wa hum bada'ukum awwala marra su suka fara tsokanan ku ba za ku kashe su ba yaga an yi shiru Allah ce atakshawnahum kuna tsoronsu tambaya daga Allah in har tsoronsu kuke yi fallahu a haƙƙo an takshauhu in kuntum mumini Allah shi ne mafi cancantan ku tsoronsa in har ku mu'minan ne in ba mu'minai bane kuma sai kuje je ku ji tsoron arna wai yau ba wai ka ɗauki makami ba wai ka yi a fito jihadin ba kuma ka faɗi gaskiya ba sai ga mutum ya zo ya dage san ba za a faɗa ba ba za a yi angomu ba za a yi mu ba za a faɗa ba abinda aka faɗa ƙarya ne ba haka bane tashin hankali ne Kawari janci ne bawan Allah ka ji tsoron Allah duniyan nan kaɗan ce mutuwa za mu yi ka faɗi abinda da shine da dai shi zai fi amfani gare ka mu ba za ka cutar da mu ba don da za ka cutar a cikin waɗannan adadin shekarun da ka cutar kuma faɗanka ba shi ke ba faɗan Allah ne don haka dan kaje ka tsaya akan mimbari ka ce wannan taron jama'a na banza ne za su watse faɗan ka baya sa a watse kuma in na banzan ne ko baka faɗa ba za a watse dan me zaka wahal da kanka ka tsaya wa abin da magabata suka tsaya mana yanzu menene tsakanin mu da kai mun mun ce sallan ka ba kyau mun mun ce azumin ka ba kyau mun mun ce zakkan ka ba kyau mun mun ce auren ka ba daidai ba mun mun ce ƴaƴan ka ba daidai ba mu fa abinda muka ce abinda turawa suka kawo mana kafirci ne mu watsar da shi gashi a musulunci akwai dan me za ka faɗa da mu menene naka muka taba me laifin mu dan Allah demokradiya fa muka ce ba garin ku Maiduguri muka zaga ba ba yaran ku Kanuri muka zaga ba ba kayan ku ba ba kasuwancin ku ba ba jama'a ku ba ba tafiyan ku ba ba zaman ku ba ba matan ku ba ƴan ku ba demokradiyan da yazo daga Amerika nan kafirci ne kwallo da ake yi bata tarbiyan iyali ne cikin da ake ba kyau abinda fa muke yaka kenan waɗannan sojojin sojojin ƙarya ne ba addinin musulunci suke karewa ba yan sandan ne yan sandan boge ne ba addinin musulunci suke karewa dokan ƙasa suke karewa don haka musulmi bai kamata ya shiga ya bata rayuwarsa wajen kare dokan ƙasa ba bai kamata musulmi ya je ya mutu dan kabilanci ko dan ƙasa ba to dan me zaka faɗa da mu me shafe me naka kai dan ƙasa ne ko kai dan demokradiya ne addinin ka ne addinin bush nake zagi kai da bush ɗaya kuke a kashe tausayin kanka mana me yasa har zaka je ka sa darasi kai ta har hauragiya kai ta hauragiya har ma ka kasa gane me zaka ce darasin ka gaba ɗaya yawo akan mutum ɗaya ton ai ba ni kaɗai nake faɗa ba dan me zaka tsaye a kai na shi kaɗai dai abin da Allah ya faɗa za mu faɗa kuma muna fatan Allah ya samu mu yi wallahi tallahi muna son mu yi wallahi muna son mu yi ko da mu ba mu kai ba muka ga wanda suka kai wallahi za mu haɗu su sai mun yi ba abin da muka ɓoye muku kuma ɗagutu ku sani kai ma ka sani katiluhum Allah ya ce ku kashe su gaskiya ni ba wani fasarar da na sani ba haka ba a hausa ba wani fasarar da na sani ba haka ba yu'azzibuhumullahu Allah zai azubtar da su bi aidikum da hannunku da da hannunku tarbi za ku ja <laughs> mun daga za ku harba wa yukhzihim zai kunyata su wa yansurkum zai taimake ku alaihim a kansu wa yashfi sudura qaumi mu'minin zai warkar da zuciyar mu'minai abin da ya faru a iraki bai bata maka rai ba abin da ke faruwa a Filistin, kishmir abin da ya faru a wato ainihin chechnya bai bata maka rai ba abin da ya faru a ƙasan nan daban-daban tun daga zangon kataf tun daga wane ne wane ne kafancan da menene bai bata maka rai ba babu ran da zaka warke da wannan sai ran da ka zo kai jihadi fi sabilillah wadda wani abin nan saboda rashin sanin addini wai kenan wani gwamna ya sa an kashe mutane sama da ɗari shida zuwa dubu sai aka ce kenan an dakatar da shi wata shida sai mutane suka yi ta cewa wannan mataki da aka dauka yi kyau yi kyau amin ba fa kashe shi fa za a ba komai fa wannan mataki da aka ɗauka ya yau bayan an kashe musulmai sama da dubu sai shi ɗin aka ce shi kenan an dakatar da shi wata shida in ƙasan ta koma lafiya sai a dawo da shi shi kenan sai aka dawo da shi kuma ya zauna shi kenan shi mai mulki ne shi kenan kuma musulmi suka je an warkar da su an kyauta kuma sun manta waɗanda aka kore su a garin da suka zauna shekara hamsin shekara talatin arba'in suka yi kuɗi suka yi ya'ya suka yi komai da komai an cire su an kwashe dukiyan an zo an aje su a wani firamare wani fili wani menene duk an manta da su taimakon da kuke kaiwa a lokacin kun manta da su babu ba ku san yanzu me makoman su wanda aka kwakwace mata da yara ba ku san a ina suke ba shikenan an manta sai a jira na gaba kuma in an yi kuma shi ma kai a kai wallahi sun je sun yi mana sun kashe waye waye shikenan kuma ya wuce shikenan kun manta shikenan rayuwar kenan ai babu ran da zuciya zai warke sai ran da aka yi jihadi wa yafi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghaiza qulubihim sai Allah ya tafiyar da fushin zuciyar mu'minai ta hanyar jihadi wa yatubu Allahu ala man yasha Allah kuma ya karbi tuban wanda so a cikin su su din su musulunta wallahi wannan duk Allah yana bude fage yana nuna cewa ba wai dindindin haka za a zauna ba a za su rika musulunta kuma ku rika su in sun musulunta kuma kar wannan gaban ku kasa cire shi wallahu alimun Allah masani ne hakimun kuma mai hikima ne na'am أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله قدير بما تعملون قيل كجاء الانباء سنجزا في ديوة سألت من كتودا يا كجز أماني زاي إنباء حكم بمي كجز أماني زاي وانا قدمت من نيكي سوابا زامن انسى بني a'a kaza kaza ne yanzu wannan zamanin zamanin bayani ne ga talabijin ga rediyo ga waye a shiga bayani ba su hana wa'azi ba ga mata suna sa jihadi ga islam suna sa hijabi ga islamiyoyi ana ginawa shi ma jihadi ne ga siyasa an kun shiga kun zaɓi mutumin kirki zai Allah ce am hasibtum wai kuna tsammani ne an tutura ku mu kyale ku kawai walamma ya alamin lahu alladhina jahadu minkum Allah bai san wanda suka yi jihadi ba jihadi ta siyasa ta a koma baya ala nuna ba a san wanda suka fito suka tsaya suka koma da arna ba kawai mu kyale ku sannan waɗanda suka yi jihadin walam yattakhizu ba su riki wani min dunillahi wanda ba Allah ba ba su da wani gunki da suke kauna ba su da wani dagutu da suke kauna ba su da wani mes da suke bautawa ba su da wani wanda suka dogara da shi Allah kadai ba su da kuma wanda suke bin shari'arsa ko tsarinsa wala rasulihi sai manzon Allah sallallahu wasallam ba su da abokai ko na shawara ko na kauna walal mu'minin sai mu'minai in ba gano cewa ka yi jihadi ka kaunaci Allah ka kaunaci manzon Allah ka so mu'minai ba ba ka da wani walija aboki na tikitiki in ba mu'minai ba in ba gane haka ba ba za a kyale ka ba sai an gane haka kai an kawo jarabawan kiyayen arna wala nabluwannakum hatta na alamal mujahidin minkum wasabirin wa nabluwa akbarakum sai sun taba ku su aikin su dama tsokana ma su bar ku ba su tsokane ko su rubuta takarda ko su zage ku a jarida ko su faɗi wani bakar magana ko su yi menene sai sun yi sai mu ko mu gan ku kuna da niyan mai da martani ko babu ina fata an fahimta sai ba za mu kyale ku ba sai mun ga waye mujahidi sannan sai mun gane a zuciyarsa babu kowa sai Allah da manzansa da muminai walija aboki na ciki ciki cewa walija bitana baya kore kuma aboki na waje da na ciki da na waje gaba ɗaya saboda an ambata maka ɗayan zaka iya hararo ɗayan da kanka wa ma adri idza yamamtu ardan uridu alkhaira ayyuhuma yalini wani mawaki ce in nan tafi wani gari ina neman kuɗi ko ina neman